yanzu dare ne na asabar 24 ga watan jimada thani hijar manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam tana da 1434 daidai da uku ga watan mai shekara ta 2013 a ci gaba da karatun littafin difa'un anis sunna wa raddi shubahil mushtashirikin wal kuttabil mu'asirin wa bayanin shubihil warida ala sunna kadiman wa hadithan wa raddiha raddan ilmiyan sahihan na addaktor sheikh muhammad bin muhammad abu shahaba allah maɗaukin sarki yi ma wannan malami sakayya da alkhairi wannan littafi kamar yadda muke jin sunan shi a kullum littafi ne da aka rubuta saboda kai agaji da tallafi da kariya ga sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wannan malami yana ba da kariya ne ga babban gida ya ɗauki babban aiki na kare mutunci da daraja da ƙima da ilimi da amanar da Allah maɗaukin sarki ya yi ko manzan Allah da ita akwai da yawa daga cikin bayi taɓaɓɓu bayi makangara waɗanda Allah ya rubuta tsiya a cikin al'amuransu da suka kawo hari ga sunnar manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ta hanyar maganganunsu ta hanyar rubuce-rubucensu ta hanyar ayyukansu su a manufansu sai sun kada sunnan ta kowane irin yanayi shin za su rubutu ne su kwakwaso sunnan su zuba mata shibohi da mai karatu in ya zo zai ga cewa wannan sunnan ba ta da kima ba ta da daraja ba ta cancanta ta dace a ce ɗauke ta yi aiki da ita ba sun yi wannan aikin shin waɗanda suke karantar da sunan ne za a bi su a gaggano sun yi kuskure iri kaza sun yi laifi iri kaza ba su da gogewa iri kaza ba su da wayewa iri kaza ba su cancanta su gudanar da al'amari irin wannan a zamanance ba za su yi su zubar da mutuncin wanda yake dauke da tutan yada sunnar domin sunnan kar ta samu karbuwa za su yi wannan aikin mun gano wannan da kyau ko ko ta wani irin fanni ko ta irin fuska da kuma salon fada daban-daban wanda ya saba ma wanda aka yi a gari kaza a yanki kaza a nahiya kaza a salon magana iri kaza za a zo da abubuwan mabambanta salo-salo iri-iri domin a tabbatar da an murkushe sunna su wane ne suke wannan aikin su ne almustashriquna su ne orientalist turawa ne waɗanda suke zuwa suke bayyana cewa su sun shiga addinin musulunci ba lallai bature jan mutum ba wanda yake rayuwa a yanki na turai a'a abin da ake nufi da turawa ko dai kiristoci ko yahudawa ko maguzawa masu mugun nufi da mugun kulli don gane da abin da ya shafi musulmi da kuma musuluncin nan sun karanta a cikin littattafansu na da da na yanzu cewa musuluncin nan ya samu karɓuwa a wasu lokuta da suka gabata musuluncin nan babu wani wanda ya tsaya a gaban shi shin azzalimi ne ko fasiki ne ɗan al'ada ne ko ko masoyin zuciya ne cikakken mushiriki ne ko ko kafiri ne mai sassaucin al'amari face sai da musuluncin nan ya murƙushe shi musuluncin nan ya koyar da shi darasi akan abin da yake yi cewa ba daidai ba ne to sun ƙullaci musuluncin sai suka ga a tsaya a gwajen kwanji da musulmi da musulunci ba zai yiwu ba a ce musulunci ya fito a ware a fage a buga gaba da gaba to ba zai yiwu ba to sai suka yi abin da ƙur'ani ya gaya mana ba za su yaƙe ku cewa ku fito mun fito ba illa fi ƙuran muhassana sai dai su je su same ku a wani gari kaɗan haka su bige ku su sa muku shubuha su sa muku shakka su yi ƙoƙarin tunkuɗe ku da tumbike ku akan asalin abin da kuke a kan shi wannan shine aikin da za su yi ta yi to yahudawa sun yi wannan aiki a cikin addinin musulunci sun shiga cikin addinin sun koyi larabci sun koyi tafsiri sun koyi ilimin hadithi sun koyi ilimin usul fiqhi sun yi rubuce-rubuce iri-iri amma alherin Allah sai Allah ya fitar da malaman hadithi gwanaye ƙwararru waɗanda suka sha dare suka yi wakafin rayuwarsu da iliminsu cewa za su kare wannan addini da manzan Allah ya zo da shi suka bi suka fallasa asirin waɗancan abubuwa na da sisa da makirci da aka shigo da shi cikin addinin musulunci ba su bar wani abu ƙwaya ɗaya cikin abubuwan da waɗancan ja'iran suka zo da shi ba face sai da suka fallasa shi Allah ya saka musu da alkhairi waɗannan almustashriquna kenan sannan sai walkutabil mu'asirin akwai ‘yan bana bakwai, ‘yan hikkanni ne cikin ilimi, cikin shekaru da wayewa da sanin ya kamata, waɗanda suka tasirantu da rubuce-rubuce na waɗannan mustashirikon, waɗanda suka tasirantu da ɗabi'u irin na kafirai da ƙungiyoyi da suke da attaƙarub bainal adai ƙoƙarin matso da wannan addinin da addinin musulunci musulunci sassauta waje kaza su ma su sassauta waje kaza don a tafi tare kulla abota tsakanin addinai wai a ce an kulla abota tsakanin addinin musulunci da addinin kirista tsakanin addinin musulunci da yahudanci tsakanin musulunci da shirka da fasikai da azzalumai wai a yi abota kowanne sassauta ya saurara ma junan shi a yi ma juna uziri a inda aka samu saɓani mun gane wannan da kyau ku? a kiyaye abubuwa a yi watsi da duk abin da musulunci ya magana a kai wai wannan shi shine at-takhalufi shine at ne shine at-taqrib ne al-khalti malamai sun yi rubuce rubuce wajen ruguza irin waɗannan ƙungiyoyi irin su Bakar Abdullahi Abu Zaidin a cikin littafin shi al-ibtal bi nazariyatil khalti baina dinil islam wa ghairihi min al ya ce rugu da wargaje dukkanin wani tunani na wai a haɗa addinin musulunci da wani shi waje guda ya rubuta littafi yin addinin musulunci hidima ga wani rubutu da lajinatu da'ima lilbuhutul ilmiya wal ifta suka yi zaunannan lajana ƙungiya da aka kafa ko kwamiti wanda yake binciken ilmomin addini masu zurfi da kuma ba da fatawa na addinin musulunci wanda sun yi rubutu a cikin babban littafinsu na fatwa na wannan lajina ɗin to sai aka ware wannan ɗan jizi ɗin mun karanta shi gaba ɗaya da ‘yan uwa mata a nan ku samu kasusuwan mun kira shi da cewa fatwa mun gano wannan da kyau ku a cikin shi akwai salasa fatawa muhimma fatoyi da an san su masu mahimmanci guda uku na farko butlanu da'awati ila wahadatil adiyan an yi bayani akan cewa ba daidai ba ne shirme ne ya saba wa musulunci a kusa ko a nesa cewa wai ai ƙoƙarin matso da addinai waje guda a haɗe su a cure su waje guda domin su tafi a tare kafaɗa da kafaɗa domin addinin sai a ce maka na Allah ne ko manzannin nan duk ƴan uwan juna ne littattafan nan duk Allah ya saukar da shi kai ka san wanda Allah ya karɓi nashi ka san wanda yake kan daidai ni na sani musulmi ne kawai ke kan daidai Allah ce inna dina inda lahil islam addini kadai a wajen Allah musulunci ne kuma ce wa man yabtari ghairal islami dinan falan yuqbala minhu duk wanda ya kuskure ya sake ya dau wani abin da ba musulunci ba Allah ba zai karba ba wa huwa fil akhirati min al khasirina a ranar tashin alkiyama wanda ya bi wannan abin da ba musulunci ba fa zai tashi daga cikin hasararrun bayi ne inji Allah kun gano wannan da kyau ko sannan Allah madaukin sarki ce ya ayyuhal ladina amanu ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimuna ku ji tsoron Allah matukan jin tsoron Allah kar ku kuskura ku mutu fa ce kuna musulmi wai su a bisa wannan kungiyoyin da suke kakkafawa na irin su interfaith din nan da ire-iren su wai su ake yanzu kamar misali a firilin jirgin sama sai a ware wani katon waje sai a gini kwaya daya a cikin wannan ginin nan coci yake nan wajen bautan yahudu yake nan masallaci yake nan kaza yake a fili ɗaya nan sai a fitar da wata 'yar abin nan 'yan manara 'yar ƙarama haka da inda liman zai tsaya a nan ne liman zai zo ya ba ku sallah duk ku yi tsawo a nan a daidai nan gefe kuwa sai a girki wani hamshakin ƙosashen cross yadda fada shi kuma anan yana sabis daga wancan kwanan kuma ga shi an girki abin da za a girke alaman yahudawa nan kuma su sai gudanar da ibadunsu can kuma maguzawa ne masu bautar lata da uzza su kuma za su fake a wannan wajen suna nasu an yi at-ta'ahi bainal adayan yanzu masallacin ya zama ɗaya cocin ya zama ɗaya biya ɗin ta zama ɗaya babu wani abin da za a kawo na saɓani ko kuma a gini ƙwaya ɗaya a fitar da shaf na masallaci ba komi lokacin sallah musulmi su yi sallah lokacin sabis kiristoci su yi lokacin bautan yahudawa su shigo su yi kaga duk an zama ‘yan uwa kenan haka za a filin jirgin sama haka za a wajen shakatawa a manya-manyan jami'o'i da makarantu da kwalojojin ilimi duk a waɗannan tsare-tsare da ma'aikatan gwamnati wai wannan shine at-ta'akhi waɗannan ƙungiyoyi da kuke ji wanda suke cewa wai su suna ƙoƙarin tattaunawa tsakanin musulmi da kafirai wannan fa shine manufansu in ga karanta littafin nan duk zaka gani ƙarara kafin aje ko ina duk sun yi waɗannan maganganun wannan yana daga cikin abin da za a yi na addifa kun gano wannan da kyau ko sannan kuma yana daga abin da suke so za a rubuta alkur'ani da bible new and old testament a littafi ɗaya in ka buɗe nan ƙur'an ne daga nan zuwa nan nan kuma linjila ne sabon alkawari daga nan kuma a taura ne tsohon alkawari in ka je ka sai ƙur'ani to ka sai da bible a tare jama'a mun gano wannan bari ku ji abin da suke cewa fa innal lajanata da'ima lil buhuthil ilmiya wal ifta'i lalle wannan committee wanda yake zaunanne standard committee ne wanda yake bincike na ilimi da ba da fatawa ista'ardad mawara da ilaiha min at olat, an kawo masu tambayoyi birjik wa ma yunsharu fi wasa'il al-i'lam dangane da abubuwan da ake yadawa a kafofin yada bayanai na zamani min ara na wasu ra'ayoyi wa makalatin da wasu zantuttuka bi sha'ani da'awati wahadatul adiyan wai da bisa abin da ake kira dangane da abin da aka ƙirƙiro na da'awa a kan cewa a ture addinai waje ɗaya dinil islam wa dinil yahudi wa dinin nasara waɗannan manya-manyan addinai wai abu a cure su a dunkule su a mulmule su waje guda zama abu ɗaya wa ma farra'a an zalika min da'awatin ila bina'in sannan abin da ya resantu daga wannan aikin da suke kira a zo lalle a yi shi shine ya kai ga an gina masjidun wa kanisatun wa ma'abadin za a gina masallaci da coci da wajen bautan yahudu fi mahitin wahidin a katanga ɗaya a waje ɗaya a yanki ɗaya a wajen bautan ya zama ƙwaya ɗaya ne tallintal fi rahabin jami'atin a haraba da farfajiyan jami'o'i wa mutsaratin da filayen jirgin sama wa sahatin amma da wajejen tarurruka na gaba ɗaya inda al'umma suke taruwa duk sai a fitar da waɗannan abubuwa domin a ce ai an haɗu ba matsala wa da'awatin ila tiba'atil qur'anil karim sannan wannan da'awa tana kira zuwa ga cewa lallai a zo a buga alkur'ani mai girma wat taurati da attaura wal injil da injila fi ghilafin wahidin a cikin littafi ɗaya mai ɗauke da bango ɗaya ila ghairi zalika min athari hazihi da'awa da mugayen nufi iri-iri wanda ‘yan wannan da'awa suke tafa da shi, wa ma yi ƙaƙadu lahaminal mu'tamarat suna haɗa tarurruka iri-iri wanda dawa da tarurrukan ƙara ma juna ilimi wa jam'iyyat ana kiran ƙungiyoyi iri-iri a kaba ƙungiya kaza na mata ƙungiya kaza na limamai da fastoci ƙungiya kaza na matasa na ma'aikata na 'yan kasuwa na kaza na kaza na kaza saboda kira zuwa ga wannan manufa ɗin fi sharƙi wal garbi ya ce an yi wannan aiki an yi wannan kira a gabashin duniya da kuma yammacinta wa ba'da ta'ammuli wa dirasa Mala ya ce bayan da wannan ƙungiya wannan kwamiti na da'awa da binciken ilimi suka tsaya suka yi darasin wannan abin fas sai suka ce fa innal lajnata tuqarriru ma yali to wannan lajana ta tabbatar da hukunci kamar yadda zai zo a nan mun karanta ku je ku samu za ku ji na biyu tahrimu bina'il ma'abidul kufriya mislil kana'is haramun ne giggina wajejen ibada na kafirai kamar coci-coci a tsakiyar biranen musulmi na uku at Harimu min ila tansir duk wani hanya na yada kafirci haramun ne ko da a ce a garin musulmi a sa signboard na coci ko a bari ana bayyana cross ko a gidan rediyo da tv ana barin suna program na addinansu wannan haramun ne a kasashenmu na musulmi ina fatan mun gano wannan da kyau shi yasa wanda suke cewa ai Saudi Arabia ba haka yake wato a Saudi Arabia kun ji irin fatawan nasu yanda take sai a ɗauko wannan hada aiki da shi ina fatan mun gano wannan da kyau Allah madaukin sarki ya sa mu dace to su wannan al-kuttab al-mu'asirin yan bana bakwai ne waɗanda waɗannan kafirai suke tarbiyyansu za ga sun zo suna kalmomi na larabci suna bayanai irin na addini suna iya jawo ayoyi don su batar da mutane a bisa wannan sai a daddafe kan 'yan boko sai su shigo muku da abubuwa na fitintunu iri-iri a lokaci ɗaya sai ka ci an fara cewa malam wane ya ci ga zafi malam wane ya ci ga tsanani malam wane baya son a haɗa kai malam wane baya son kaza gaba ɗaya sai an kyamatar da kushi an gaya muku illolin shi alheran shi kuma ba za a taɓa bayyanawa ba domin wancan manufan da suka ɗauko ta samu karɓuwa a cikin zukatan wawaye daga cikinku ina fatan mun gano wannan da kyau to sai irin waɗannan masu rubutu 'yan zamani wanda waɗancan mustashirikuna suka yi masa barbaran tunani babu tantancewa sai zo sai su ta rubuce-rubuce na batanci su ne irin suwa wanda mu karanta a nan wajen ƙarara mala ya bayyana mana irin suwa irin su tijjani as-samawi irin suwa ahmad amin irin suwa abu rayya a takaicen takaitawa kenan waɗannan suna daga cikin alkutabul mu'asire waɗanda suka kai farmaki akan sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da nufin rushe ta da ruguza ta har sai da waɗannan bayan Allah suka kawo mata agaji suka fitar da gudunsu ina fatan mun gano wannan da kyau hatta farmaki da kuke ganin ana kakkaima da'awowi na sunna a kangoni da fagage da da'awan ta fara ƙarfi wallahi duk tasirin wannan muguwar ƙungiyar ne wa bayanin shubahil warida sannan su kansu shubohin da aka kakkawo aka tinkari musulunci don a wargaza su da su mala ce za a kakkawo su ala sunnati irin shubohan da aka kara ma sunna kadiman na da da can can da aka kirkiro don a rusa wannan aiki na annabi wa hadithan da shubohi 'yan zamani wanda ake kirkiransu a yanzu da za a kawo su mala ce wa raddiha sannan za a yi raddinsu raddin ilmiyan sahihan raddi na ilimi da hujjoji da dalilai masu ƙarfi tabbatattu wanda ba wanda ya sai rushe su jama'a mun gano wannan da kyau ko dan ba za a yi bin sama sama ba ne. wanda ya wannan aikin shine a doctor sheikh sanda ya wannan rubutun yana matsayin dakta ne amma bayanan ya zama al-ustaz professor a department ko a faculty na ulumul qur'an wal hadith a tsangayen da ke karantar da ilmomin alkur'ani da hadisi bi jami'atul azhar a jami'ar azhar da ke ƙasan masar wa jami'atu ummul qura da jami'atu ummul qura da ke makka al-mukarrama rahimahullahu ta'ala Allah ya ji ƙanshi wannan littafin ya kunshi wani littafin kuma mala ya ce akwai raddu alaman yunkiri hujjiyatu sunna za a raddi fata-fata ga 'yan yun waɗanda suke cewa wai su ba su yadda a ɗauki sunna a matsayin abin kafa hujja ba sun ɗauki sunna wani abu ne kawai na shirme waɗanda suke ƙoƙarin sanya wa mutane rauni game da karatun hadithi game da karatun littattafan fikihu game da rauni a kan karatun littattafan tauhidi da sauransu sai a ce larabci za a karanta ka je karanta kaza zalla ai karanta usul ka karanta kaza asalin madaran abin da ake malanta da shi asalin madaran abin da ake addini da shi wannan kuma sai a ce maka in ka san wancan ko baka san wannan ba ai zai taimaka maka ai kaza kaza kaza duk wannan bala'i ne na wannan alkutab almu'asirina wanda suka ɗibo daga waɗancan almustashriquna su ne waɗanda suke inkarin sunna ta zama hujja ɗari bisa ɗari komi da za a nema na ilimi komi da za a ɗauka na aiki ya biyo bayan aiki da sunna da kuma yaɗa sunna amma ba za su yarda da wannan ba domin aka shagaltar da kai game da waɗancan abubuwan za ka ƙare rayuwanka gaba ɗaya kafin ka kai inda kake son ka kai hidindimu sun haye ka ka koyo sunnan yadda ya kamata ba zai yiwu ba sai a waye gari abin da aka kawo maka marasa kyau abin da aka kawo maka wanda aka riga aka canza su waɗanda ba su inganta ba rubabu gurɓatattu sai ka ansa haka nan da haƙuri sai ka rika amfani da ƙwaƙwalwanka da tunaninka da cewa za ka iya masa sharhi sai ka yi waɗannan abubuwan gaba ɗaya za ka zo ka ji irin waɗannan maganganun ƙeƙe da ƙeƙe malaman sun kawo tun da wannan bidan ake yin ta kuma har yanzu ana yi bid'atun qadimatun haditha bid'a ne na tunda kuma yanzu ma ana yayinta lid doktor sheikh abdul gani abdul khaliq rahimahullah ya wannan aiki na kare sunna Allah madaukakin sarki ya gafarta musu to kun ga cin da aka kai hari game da sunnan annabi to duk wanda ya tsayu a matsayin shi na malamin sunna ya shirya kari za a kai mai farmaki a mutuncin shi za a kai mai farmaki a majalisin shi za a kai mai farmaki a wajen sana'an shi ba farmaki na yaƙi ko kisa ba su ma da suna kan hanya amma za a kawo maka farmaki na mutuncinka da duk waɗannan abubuwa domin rusa ka shine rusa sunna kun gano wannan da kyau ko shi yasa in kaga abubuwa na faruwa karka ce to kuma ya haka ai dama dole hakan ya zama hakan ina fatan mun gano wannan da kyau yanzu malaman nan su rubuta wannan a ce wai a zauna lafiya irin waɗannan al al-mu'asirin da suka ga a zamanin nan ba kamar Muhammad Nasir al Albani sai suka fara rubuce-rubuce domin a ɓata albanin in ya ɓaci to hidiman da yake masunna ya yi me ya ɓaci su kenan aka rubuta an nasiha kai ka ɗauka nasiha ce da gaske cin mutuncin albani ne a cikinta don an nuna maka shi ba kowa ba ne bai da ilimi bai iya ba bai goge ba yana da rauni waje kaza kana yadda da wannan wancan aikin da ya rushe aka rubuta littafi al'albani akhta'uhu wa shuzuzuhu auhamuhu wa kaza wa kaza wane ne bai da zuzi, wane ne bai da auhami wa bai da kaza jama'a mun gano wannan da kyau ko wai shi albanin nan ya ce shi ma'asumi ne masu karatun littattafan shi da ɗaliban sun ce shi masu umi ne ba fa wanda ya faɗi wannan amma dan a zo a ce kalla ya yi ba daidai ba ya yi kuskure waje kaza dan ka ji baka ƙaunan shi dan ka ji baka son ilimin shi dan ka ji baka son kaza in aka rusa maka shi ta wannan fannin to za a waye gari duk abin da yake karewa na sunna yake karantarwa na sunna yake goyon baya na sunna to shi kuma an kada shi shi ma ina fatan mun gano wannan da kyau ba su bar Ibn taimiyya ba rubuce rubuce la takadu tuhsa ba zai yi ma ka kididdige ba daga ciki suka rubuta min kasabil kazzabina shehul islam Ibn taimiyya wai yana daga cikin kudubai na makaryata wai Ibn taimiyya ake ta ƙarerai ake ta sharri ake ta ɓatanci iri-iri a kan shi ɗauko muhammad bin abdul zagi ya kai ga har ma wahabiyawa ake ce ma duk wanda yake karatun tauhidi da duk wanda ya ƙi shirka ya nisanci bid'a ya yi watsi da son zuciya ya tawaye ga miyagun al'adu sai a ce wai kai ba wahabiye ne Don a kyamatar da kai waɗannan littattafan tauhidi da waɗannan malaman tauhidi da wannan aƙida na tauhidi don ka ji ba ka san su ba ka san ka bi su baki ɗaya duk yana daga cikin mugun aiki na waɗannan almustashriqun da alkuttab muasirin da waɗanda ba su yadda sunna ta zama ita za ta yi jagoranci ita ne abin karantawa da aiki da su kullum ba wannan yana daga cikin miyagun ayyukansu ɗan matso gaba gaba kaɗan ka ga irin cin mutuncin da suke ma shehu hodiyo cin mutuncin da suke ma abdullahi gondo da sarkin musulmi muhammad bello da nana asma'u a ji waɗannan masu yabansa a ƙasar nan sun fi yawa ɗauko shehul islam alƙalin shari'ar musulunci abubakar mahamudu gome wani irin ɓatanci ne da sharri ba a mashi jama'a mun gano wannan da kyau ko sun yi sun yi iri irin ba abin da ba yi ba duk malamin da suka yi suka yi suka buga suka bugo suka yi suka yi suka kadi ba sai a kirkiro na abu sai a lika mashi dan dai tabbas a bata shi haka suka bi zo suka kashe Sheikh Jafar Mahmud Adam saboda kawai sunnan da yake yadawa yake karewa yake mai tabbatar da ita ku kalli irin ƙage da sharri da ɓatanci da zage dantse sai an yi fada da sunna amma wane ne ke ƙoƙarin taɗe sunnan yanzu malam muhammad awal adam albani to dole sai an yi fada da shi sai an ɓata sunan shi sai an ci mutuncin shi sai an bayyana cewa shi ba bakin komi yake ba a zaunar da shi sarkin gargajiya yana cewa wai kai kana ɓatar da mutane shi kuma ba mu san inda ya sa tafsirin alkur'ani yake karantawa yake shiryar da mutane ba bai da inda yake karantar da sayowar bukhari inda yake shiryar da mutane bai da inda yake karantar da littafin tauhidi inda yake ɗora mutane a kan shiryen da yake takaman shi shiryayye ne har ya gano ɓatacce ba inda yake wannan ba inda yake karantar da muktasar da fiqhu malikiya inda yake koya mutane fiqhu babu wannan fa kawai malamai ne makiya Allah mustashriquna sun sa mai a baki ya bude baki ya faɗa nan nan yan bid'a sufaye suka ce barhama inyas Allah ne shine lam yalid wa lam yulad wannan mu ji inda aka ce wannan batacce bane ‘yan shi'a na zagin sahabbai da mata na manzan Allah sallallahu Alaihi wa alihi wa sallama ba mu taɓa jin inda aka ce waɗannan su batattu ba ne. Kiristoci na cewa Allah na da ɗa, Allah Allah da kanshi shi ba mu labari cikin alkur'ani sama kamanta faɗo, ƙasa kamanta kece duwatsu su kareraye saboda an yi ma Allah kage ba mu taba jin inda aka ce waɗannan batattu ba ne sai fitacce ƙwararre jajirtaccen malamin hadisi wanda ya tsayu wajen karantar da sunnar manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama shine wanda sarakunan gargajiya da malaman bid'a da masu kudi azzalumai da ja'iran gwamnati da agajin waɗannan turawa masu ƙoƙarin rushe addini suka yi ca sai sun ka da shi sai sun ga bayan shi amma ta Allah ba tasu ba Allah ya ce kataballahu la'aglibanna ana wa rusuli Allah ya riga ya rubuta kuma ya sa stam ya riga ya gama ya ce zai nasara da shi da manzannin shi ya ce wa inna jundana lahumul galibuna lalle rundunoninmu su ne masu cin nasara wa inna jundana lahumul mansuruna kuma sannan rundunoninmu su ne abin a agaza masu isa jama'ar annabi kowa ya shirya kun ga yadda kuke tattaruwa a nan wajen ku zo ku ji hadithi ku zo ku ji tauhidi ku ji fikihun musulunci ku zo ku ji kaza da kaza da kaza wallahi ku kanku kuna bakanta ma kafirai rai ku kanku kuna bakanta ma fasikai rai ku dinnan azzalume na jin haushin ku suna nan suna mugun kulli a kanku kana zaune kawai sai a kirkiro ta magana sai a jefa maka ita sai a ce kaza dan ka ji zafi an jima sai ka ki zuwa gobe ka ki zuwa malamin ka ji haushin shi abokan karatun ka ji ba ka son su ka ji kana kyaman wajen da ake karatun duk yana daga cikin wannan bala'in na ƙoƙarin sanya mu sunna shubuha kai ma sai an sa maka ina fatan mun gano wannan da kyau in yakka na zuwa in budurwanka na zuwa in ƙanwanka ko yanka na zuwa mahaifiyanka ko matanka na zuwa za a ta kokarin shigar da shuboyi iri iri sai an kyamatar da ku an kyamatar da su wannan aikin alherin a wani lokaci kuma in za ba kyamatar ba kai tsaye za a zuwa kyamatar ɗin ba wasu makirce makirce ne iri-iri za a bullo da manufan addini misali shedan ya sanya shubuha ma wani bawan Allah da ya leƙa ya ga katanga ta yanke za ta faɗo ta danne shi kuma lalle annabi ya ci ya faɗo ya danne shi ya mutu ya samu tuwon shahada iblis ya ga wannan mutumi zai samu shahada a banza shi kuma aikin da ya alkawarin zai akan shi bai riga ya gama ba yanzu wannan mutumi ya tsira kenan bai da rabo a jikin shi sai ya rikide zama dattijo da siffofin mutanen kirki sai zo ya tashe shi haba Allah me naka na bacci a irin wannan lokaci bayin Allah suna can suna ta fama suna ta sallah suna ta abubuwa me na kwanciya miƙe ko na fila ka bi kai ya ce ka Allah ya saka maka da alheri gaskiya ka taimake ni nan da na je ya ya koma gefe yana kabbar ta sallah sai ka tanganta yanke ta fado kawai sai ji wannan dattijo ya bace na kyalkace dariya yana cewa na batar da jama'a da yawa ta wannan hanya na ga za ka yi mutuwan shahada ne na tada kai kai na fila raka a biyu kafin ga mala fila raka a biyu ka tanganta fado kaga sai dai ka nemi shahada wata rana kafin nan ta zo kuma ni kila na samu sa'a a kanka kaga ya bullo mai ta hanyar aikin alheri dan ya hana shi aikin alherin da ya fi wannan shi ma yana daga cikin makirci yana daga cikin shibuha yana daga cikin salon fada da sunna jama'a mun gano wannan da ke ku? dolan ka ne sai ka zama fatsin sai ka zama mai kulawa da kangen nesa da tunani da kawo nesa kusa ana faɗin magana kwakwalwanka te ridin ina ka fuskanta kana ganin aiki nan da nan ka gane ina ka fuskanta in ba haka ba ga wannan aiki na defaun an sunna wallahi ba za ka iya shi ba domin waɗannan mutane akwai daɗin baki akwai yaudara akwai kaza in ba kai taka tsantsan ba billahi azim watan wata sai ka zama ɗan aikin su sai ka zama yaron su sai ka zama bawon sai ka zama wanda ba komi kake ba shi yasa na tsaya ne muku wannan bayani ba don koyo ba sai don ku san ku ba barin ku za su yi ba ba za su bar malaman ku rayayyu ba inda malaman ku za su zama taɓu sharai waɗanda ba su da rayuwa a cikin jikinsu ba sa nadari ba sa karantar da ku rayayin ilimi ko wallahi ba wanda zai kalle su sai ga unguwa ɗaya akwai malamai kusan talatin kuma kowanne yana karantarwa amma sai ga malami ɗaya ka tsana me yasa shine kaɗai ake ganin rayayye ne duk waɗancan sun kwanta dama duk waɗancan sun riga sun hantsala duk ba a tunaninsu an daina yayinsu ba kowon kowa suke ba za a basu su shakata saboda su ba barazana ba ne wai menene barazana waye zai ci abu alkur'ani da hadithi a bisa fahimtar annabi da sahabbai wai wannan ne barazana Allah madaukakin sarki ya tsara sunna ya tsara ahalus sunna ya maida masu makirci makircin su ya shiryar da mu ya tabbatar da digadigan mu akan abin da yake so kuma ya yarda da shi za mu saurara anan fasbanaka wa bihamdika shahadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum